masu kallo assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin shirin suna na amin sharif bakonmu a yau fitaccen jarumi ne waɗanda suka fara al'amuran tun daga tushe madubi abin dubawa mai shiryawa kuma mai wasan daɓe mai ɗora murya a fannin al'amuran da suka jibanci harkokin rediyo da kuma sauran wasanni jigo wajen tafi da al'amuran da suka jibanci nishaɗantarwa a ciki da waje da faɗin najeriya muna marhabin lale da babban bakonmu shugaba shehu hassan kano alaikum wasalam shawon barka da zuwa malam muhammad abin sharif momo bismillahi allah ya masana'anta to alhamdulillah to ana ta dai daddabawa sannan a hankali tun kusan akalla shekaru talatin da doriya da suka shige yau gashi kuma cikin hukuncin ubangiji an zo har yanzu ana ba da gudunmawa me za ka ce kan irin wannan alfarma ko kuma dama da mahalarci ibaka to alhamdulillah kama al'umma zuwa yanzu tsawon wannan lokaci ya tafiya ta kare mm. alhamdulillah um, da farko Eh, ya kamata dan yi wato gyara ba kuma gyara ba ne wani nuni dan kankani to a cikin tsawon wannan shekarun da ka lissafa mm. shekaru ne wanda aka fara yin su ba wai a home video ba eh. wanda mutane suka san a layin a ciki shekaru ne wanda an kada su gaba daya wato da an fara ne daga wasanni irin na talabijin eh. filin maraba da yara aka zo wasanni irin na daɓe aka zo wasanni irin na rediyo to kuma har aka samu kaya irin waɗannan wasanni na home video su ne in ka haɗa shekarun za su baka wa'annan waɗannan jimillar shekaru da aka faɗa kwarai da gaske to tafiyar dai na san akwai zamani zamani ne ko kuma karni karni za a mm, ce mm. akwai yanayin fahimta da karbuwa daga al'ummar da ake yi domin su mm. tun daga wancan lokaci waɗanda za a ce sun zama mabambanta ya za ka ce ga yanayin fahimta na al'umma don lokacin da kuka fara da kuma yanayin yadda ake fahimtar abin yadda ya ka'i yanzu da kuma irin kallon da ake masa to alhamdulillahi wato gaskiyancen magana a lokutan da suka dan shuɗe a baya can mm. mutane sun fi ba mu uzuri sun fi fahimtar mu kuma zan ci iya cewa ma sun fi kallon mu fiye da irin wannan lokacin na yanzu wannan iya nasaba da wasu 'yan dalilai wanda su kansu masu kallon sun san dalilan wasu kuma umma mun sani wasu kuma kamar kirkira ce ko rashin fahimta mm. ya jawo sai abin ya mamanta da wancan lokacin na yi wannan magana ne saboda uh, shekarun da suka shuɗe da dama a baya kusan da aka fara irin wannan wasannin na home video wato mutane sun fi sha'awar su gan sun fi sha'awar su jawo mu a jiki sun fi sha'awar su yi mu'amala da mu sun fi sha'awar su ba mu gidajensu sun fi sha'awar su babu ma kayansa na sawa mu sa mu yi amfani da su to amma da lokaci ya ja kuma sai aka wayi gari abin sai ya juya sai ya zama wani abu daban to kaga bambancin a bayyane yake mutumin da yake eh, zai iya cewa ya faro daga farko ko ya eh. tsufa yana wannan harkar hmm. to zai iya baka wannan bayanin ya san dalilin mutanen sun san dalilin sannan kuma wanda bai sani ba shine watakila bai sani ba amma shi ma dalilin a bayyane yake to wata baraka aka samu ta mu'amala a tsakani ko kuma a wani abu ne igindaya wanda za a iya cewa yi wannan matsalar da in ya so aka samu a iya cewa aka samu farraku hmm. tsakanin masu gudanar da wannan harka da kuma wato eh. malaminu abubuwan suna da yawa to domin dan lokacin zamu dauka na gabatar da wannan eh, shirin eh. ba zai ishe mu aka ce za a bude su akan faifai amma menene yan kadan jigajigai waɗanda za a iya abun to jigo na farko shine mu ne suka canza mu da muke cikin masana'antar marubutan namu ba can nada ba ne wato wasu ne daban wa'anda ah, suka taso a bayanmu masu tunani irin bazamanin tunani jigo na farko kenan mm. jigo na biyu kuma wato sai aka shigo da harkoki na addini a cikin tafiyar su shirin fina-finan mm. in na ce harkar addini wato an samu karo a tsakanin su kansu malaman an samu karo a tsakanin mu da muke masana'antar muke shirya fina-finan ta fuskar kallon addinin a wasu yankunan da addinin ake amfani ma ake shirya fina-finan a wasu yankunan da malaman addinin ake amfani ake ɗaukan nauyin fina-finan a wasu yankunan su masu yin fim din suna yin sa ne kawai don su yi wa addini hidima su yi mashi aiki ba kuɗi suke nema ba mm. wasu yankunan kuma kuɗin suke nema kuma suna yi wa addinin aiki to sai aka zo aka wayi gari marubuta sun canza can kuma an shigo da wato maganar addini a cikin rayuwar da tafiyarta mm. sai ya zamana kuma abin ya samu karan da wani da ake kallon masu ya zo idena wani kuma yanzu ya fara kallon mu saboda shi yanzu yake fahimtar me ake wani kuma ya maki yadda ya tsaya a fahimtar da shi inda ake yi wa addinin aiki da kuma inda ba wa addinin aiki mm. shi gani yake kurin gaba ɗaya ma koma menene eh. a bari kawai koma yaya koma yaya to to mu kuma muna daga cikin irin muka jajirce muke ganin muke kallon mai irin wancan tunanin wato ya kamata ya sake tunani gaskiya ya kamata ya shigo sabuwar duniya ya kamata ya shigo ita kanta duniyar ma addinin domin shi addini a kowane lokaci yana tafiya da zamani addini a kowane lokaci yana tafiya ne da waɗanda waɗanda za su iya masa aiki wato ma'ana su buɗe propagation na addinin wanda ba musulmi bane misali ya fahimci musuluncin ya shiga wani kuma idan a'a ba ma musuluncin ike yi ba shi krista ne idan ma krista ne shi to ya fahimci addinin krista yake ya kuma ake tafi da addinin mm. ta hanyar fim ana nuna duk irin waɗannan abubuwa ka akwai mutanen da su addini kawai suke yi amma ba su fahimce shi ba ƙwarai da gaske akwai mutanen da su kuma kullun kallo suke yi amma ba sa fahimtar ba sa fahimtar saƙon da yake cikin shi ba kallo kowane akwai saƙo a ciki ƙwarai da gaske to wannan su ne irin jigon abubuwan da suka jawo suka aka samu kai a yanayi to a inda zaka ga an ci gaba musamman a masana'antar shirya fina-finai da suka yi suna a duniya yankin china ko amurka ko kuma na turawa har ma zuwa na india zaka ga a fannoni daban-daban akwai waɗanda suka faro daga tushe kuma suka yi ƙaurin suna suka ƙware waɗanda suke tasowa sukan jingina jikinsu da irin waɗannan kwararru ko masu rubuta labari ko ɗaukan hoto ko abin nan da sauransu ya zamana cewa sukan alfahari ai na koya a gurin wani ko na zauna tare da wani ko na ba ayyukan wani bisa wannan siraɗi har na zamanto yanzu abubuwa na zamani su sun zo ina gara amma ban saki wa 'yancan ba ku ba kwa samun na yanzu da suka taso suke zuwa su durkusa gaban irin waɗancan da ake yaba ayyukansu da ku tsofaffi waɗanda kuke fitowa a fina-finai da yanayin da kuke gabatar da salon wasanninku kuna amayarwa tare da koya waɗannan na zamani domin su ci gaba da abin bisa tsari ya abin na yake ku wato abin ne ka san in ka tara mutane da yawa to sai ka samu bambancin tunani sai ka samu bambancin ra'ayi mm. sai ka samu bambancin fahimta shugabanninmu wato ina nufin masu jan ragamar mulkinmu mm. a cikin ƙasar ta najeriya da kuma wato malamanmu inda suke koya mana karatu da shauransu mm. kullum abin da suke gaya mana cewa ita sana'a kowace iri ce ba ta wanzuwa ba ta karbuwa ba ta yin tasiri ba ta yin ƙaimi sai an nemi ilimin yinta to suna yawan gaya mana cewa mu koma makaranta mu je mu yi karatu idan kai mai ɗaukan hoto ne ana koyar da ɗaukan hoto a makaranta ka je ka koyo in kai jarumi ne mai taka rawa iri na ana koyar da sha'anin aikin jarumi ka je ka makaranta ka koyo ka zo ka yi to zan iya cewa cikin 'yan shekarun nan kaɗan baya an sami waɗanda suka fara zuwa suna yin karatun daga ciki da kuma wajen ƙasar ma baki ɗaya to irin wa'annan wanda suke fara yin karatun nan sai muka fara ganin canjin yana faruwa daga gare su me canjin mm. akwai wa'anda ni daga cikin wanda suka yi karatun suka zo har gida suka same ni musamman dan in koya musu ko in ba su bayani akan gogewar da na akan sha'anin actin mm. takarawa a cikin fim mm, kuma sai na ga cewa kenan ashe an zo irin wancan lokacin da kake magana eh. akwai 'yan tsirari wanda suke neman ilimi a wajen wanda suka san na gaban su yawwa amma akwai wanda kuma gaskiya babu ruwan su su su kawai suke yi to ni zan iya cewa kenan yanzu an dan fara samu ko dai yaya to alhamdulillah hmm. masu kallo kuna kallon tattaunawa da muke da ɗaya daga cikin shugabanni jigo fitaccen jarumi kuma uba a wannan masana'anta ta kanewood wato shehu hassan kano wanda a baya aka fi saninsa da tindirgi hmm. za mu je hutu idan muka dawo za mu dora bayan mun da zango a gurin hawa ibrahim yunusa Assalamu alaikum masu kallon mu barkamu da shigowa cikin wani sabon shirin namu na bayan fage shirin da ke tabo al'amuran da suka shafi masana'antar Kano. Masu kallo kamar da kuke gani a bayana nan location ne inda ake gabatar da ɗaukar wani fim shi dai wannan fim ya zo muku ne daga kamfanin square media limited don gani yadda ɗaukar fim ɗin zai kasance da ma tattaunawar da zamu yi da masu ruwa da tsaki a cikin wannan harkan ku ci gaba da kasancewa da ni hawa ibrahim musa mutuwan mama suke jira fasa ɗauka ko? Wata mutuwa, wata mutuwa da ke Action! Amma yaya bala ya kamata mu ɗauki inna mu kai ta asibiti domin ba ta taɓa ciwon da ya wahala ita haka ba. To kai ma ban da abinka da me za a ɗauke ta kai ta asibiti. In ma tafiya muka yi da ita da me za mu biya kuɗin motar. Kuma idan mun je can menene wanda za a biya a cikin asibitin ai? Ina muke da shi. a to da farko dai ni sunana adam m adam kamar yadda jama'a suka sani a kuma cikin wannan fim ina taka rol ne na bala wanda ni na fito ne a mai aure a cikin fim ɗin kuma ina da mata guda biyu sannan ina da ƙani kuma ina da mahaifiya wannan rol ɗin da nake playing a ciki wato na fito ne a matar mamman masifaffiya ce mai san abun duniya mai kuma kankama abun duniya amma fa ba halina ba ne kawai na fito ne a muguwa mai azabtar da iyayen miji da dangin miji da shi mijin kansa amma ba halina ba ne ni ce jammai a cikin wannan fim ɗin da muke ɗauka yanzu to jama'a assalamu alaikum mutanen kundin kanewood wannan fim da muke ɗauka na fito ne a inna ni ce uwa a gurin 'ya'yana maza ne da ta. to muna ƙauye aka ɗauko mu sai muka zo gidan surukata ita ce mai gidan muka taho nan to fa muna ta fuskantar wulaƙanci irin komai aka yi ta ce gidanta komai aka yi ta ce gidanta to daga ciki dai ta matsawa ɗaya sirikantawa har allah ya kawo tsautsayi sirikata ta zo ta rasu to ganin ta rasu ni ma dama ba isasshen lafiya ce da ni ba ni ma kuma sai jini na ya hau zuciyata ta buga sai muka mutu gaba ɗaya da ni da sarakata a rana ɗaya babban abu da ya fi bamu sha'awa shine musamman yadda labarin yake da kuma sakon da yake isarwa wannan ya bamu sha'awa sosai idan za mu aiki na farko bayan mun duba labari mukan duba ina ne ina ne suka dace da daukan wannan ainihin labarin inda zai samar da abin da sakonmu zai je kamar inda yake a rubuce a cikin wannan labarin so da haka mun yi shirye-shirye da yawa mun duba nan mun duba can mun duba gurare da yawa har muka tantance inda ya dace muka ga babu inda ya kamata mu dauka kamar nan gurin so mun yi shirye-shirye da yawa kuma alhamdulillah muna samun nasara ta daukan wannan aiki eh to gaskiya da yake na saba da waɗannan cuɗanyar duk wanda yake harka ta location yau da gobe ya saba da jama'a ko abin da ya danganci jama'a su wannan baya zame min abu mai wahala tun da dama can ina rubutu kuma nakan zo location dama in yi acting kuma continuity haka kawai ma in ka ga abin da ya dace za ka nuna continuity kaza ya kaza to wannan ba zai zama abu mai wahala wanda zai ban wahala ba na saba to shirye-shiryen da na yi shine dai irin kamar shirye-shiryen da kowane abokin aiki na yake yi kamar ka shirya kayanka ka gwada kayanka ka kuma yadda da aikin da za ka yi da su yadda idan ka fito ba za su baka matsala ba kuma ba za ka ba wa waɗanda suka baka aiki matsala ba saboda ka yi aikin ka cikin nutsuwa cikin tsafta a tashi lafiya tare da kai gaskiya dai to kalubale dai akwai kalubalen da ba za a rasa su ba wanda dole ne wani lokacin za ka dan zo yanayin aikin dan jira haka ka ka zo da wani wani bai zo ba yanayin mutane da yawa so amma dai alhamdulillah duk wannan kalubale ne wanda dole sai ya faru dama lokacin da aka ce ka fito set so ba wata problem bane amma dai an samu kalubalen kamar gaskiya to masu kallon mu iya abin da zamu iya kawo muku kenan daga cikin wannan shiri na bayan fage kamar da kuka gani shi dai wannan fim mai suna wani arziki ya zo muku ne daga kamfanin Square Media Art da fatan kun nishadantu da wannan shiri wanda ni Hawa Ibrahim Yunusa na shirya na gabatar da haka nake cewa mu kasance da ku a wani makon. masu kallo barka mu da dawa a cikin shirin inda a wannan zango na ga ga mai doki muke karban bakuncin babban bako a yau shehu hassan kano a alai shehu akwai babban matsala da ake ganin cewa ta taimaka wajen samun kai da halin da wannan masana'anta take ciki hmm. alal misali a bangaren jarumai a tafi da sha'anin shugabanci babban matsala ne wanda a iya cewa kan kawo rarrabuwar kai kurdowa da cusowar wasu 'yan wasa waɗanda ake ganin cewa ba su dace a samu kai a ciki ba ƙananan yara waɗansu mana cewa suna da aure suke ɓallowa suke tahowa wasu kuma ba da amincewar iyayensu ba duk da dai abubuwan yanzu sun ɗanyi sauƙi amma ana samun irin waɗannan ƙorafe-ƙorafai da yawa ku a matsayinku na shugabanni ko kuma iyaye ya kuke barin waɗannan abubuwa suke faruwa ko suka ci gaba da wanzuwa to um, ni ba zan kalla abin a matsayin cewa mun bar su suna ci gaba da faruwa ba mm. domin a cikin 'yan shekarun nan baya kaɗan ba su wuce shekarun biyu uku ba mm. an yi wani kwamiti na musamman wanda shi kwamitin an kira shi kwamitin manya ne na tantancewa wanda ni na samu kaina a cikin kwamitin wanda ya jagoranci kwamitin nan kuma alhaji kamilu muhammad ne na jigon hausa allah ya ji kansa rasu eh. hmm. a cikin wannan kwamiti din ina daga cikin wanda muka zaura muka yi wani tsari na musamman kuma tsarin sai ita yi makawa masana'antar wajen raguwar tutudowar irin wannan matsalar da kake magana a nan hmm, hmm. form ne aka tsara aka yi design din shi aka shirya shi wanda duk wacce ta zo take son ta shiga wannan masana'antar ko wanda ya zo yake so shiga wannan masana'antar mace ko namiji babba ko yaro kawai za a bashi fom ɗin ya je ya ciki to inda gizo yake sakar mm. da yawa in sun tafi cikin fudin ba sa dawowa ba sa dawowa yawa saboda mu ba za mu ce maka tafi ba ba za mu kyare ka ba za mu mm, kore ka ba mm, amma maka fom ka je ka duba ba sa dawowa dalilin da sa ba sa dawowa saboda a cikin fom din za ka sa hotonka ka sa sunanka da adireshinka ka sa sunan mahaifi ko wanda yake rike da kai da adireshinsa shi ma ka kai masa akwai inda ya sa hannu ya sa nashi hoton sannan uwa uba adireshin nan da ka bayar mu ga hoton mai unguwar wajen da sa hannunsa to wannan sai ya kori mutane da yawa saboda wasu ai dama zuwa suka yi kawai yawo suka ballo suka gudu ba su ma san kowa a garin ba eh. in ka kawo mana karya ka ce da mu wannan waye to shi mai unguwa ba zai karya ba kwarai da gaske domin in ka ɗauko wata unguwa misali a Kano kai koma wace jiha a Najeriya mm. ka ce ga hoton mai unguwar kaza ga sa ga stamp dinsa ya buga ya yadda cewa kai ya san ka ya san babanka kuma wannan hoton da ka sa a jiki na mahaifinka ne tabbas eh, eh. shi ya yadda ya san wannan mm. to ai kaga zai wuya ai mai unguwa gariya duk unguwar da ka kirawo ka faɗa ka kawo hoton da stamp din idan mu da ka kawo mana bamu sani ba to a cikin kwamitin tun da duk yan garin ne wani ya san mai unguwar ya san gurin ya san kuma stamp din to saboda haka wannan abin sai ya rage mana tuttuɗowa da shigowar irin wa'annan mutane da suke zuwa wanda na ba gaira ba dalili wanda zuwan nasu ba na ba wani amfani zai kara mana ba to a 'yan kwanakin baya ire-iren mambobinku da sauransu sun mm. taka rawa muhimmiya wajen tallata manufofi da aƙidu na 'yan siyasa mm. wanda hakan wasu suke ganin cewa ba abin da ya cancanci masu fitowa a cikin fina-finai ba ne mm. bai kamata a ce sun ɗauki ɓangaranci ko kuma sun fito suna banzatar da darajar da allah ya musu a matsayinsu na masu tafi da al'amuran sha'anin nishadantarwa da kuma faɗakarwa ga al'umma ya kake ganin wannan kira ko hange ko kallo da mutane suke wa jama'ar wato da farko dai ba za ka taba iya hana mutum ya yi ra'ayin da yake so ba musamman abu ya shafi siyasa ko ma irin sana'a yake ya kamata ka bashi dama samun zai dan ƙasa. ya je shi ma ya ra'ayinsa ya zaɓi abin da yake so na shugaban da su jagoranci shi mm. wannan kenan abu na biyu kuma ni ban taɓa ganin wato shigar 'yan fim sha'anin siyasa ko tallata 'yan siyasa a matsayin aibu ba wannan ra'ayi ne sana'a su ce biyan su aka yi kuma kowa ya ibiya za su je tallata shi a bisa abin da aka yi mm. amma inda gizo yake sakar masana'antu da dama a wannan ƙasar tamu suna shiga siyasa ne don a tallafa masana'antar masana'antarsu amma mu namu tafiyar sai na kula da cewar wato da yawa ana zuwa ne kawai don kai kaji ka talace dan siyasa ya sallame ka shi kenan ba abin da kuma zuwa masana'antar ni shaida ne na san wasu masana'antu wanda ba sai na kama suna ba a jihar mu ta Kano wato waɗanda suka shiga siyasa dan su kuma suka tallafa inda suka zaɓa suke ganin za su taimaka musu su suka bi su suka tallata su suka yi da abin da suka yi amma manufar shine a ƙarƙashin ƙasa suna so a yi musu wani foundation mm. a tallafawa masana'antar tasu mm. wato a majari ne ma meye dai a yi musu wanda zai ciyar da harka gabanin na baya su amfana amma a irin tafiyar da mutanen mu suke yi a yanzu a cikin sha'anin siyasa babu aibu saboda na gaya maka cewa ra'ayi da tallata haja da kasuwanci da kuma yanzu in baka wata gudunmuwa ka biya ni wannan duk ba hana kai ba amma magana shine kawai sai dai in yi kira a 'yan masana'anta samu da ni ban ga aibin abin ba kiran shine duk wanda za ka bi in ma ya faɗo daga sabar jam'iyyarsa ko ya fito daga ƙarƙashin ƙasa da jam'iyyarsa kana jin za ka tallata shi mm. to kalli amfanin abin da zai wa masana'antar ka tukunna kuma mai al'umma ka za su amfana idan ya yi wannan abin sannan in ma addini kake ko irin addini mai addinin ka zai amfana ta hanyar ka in shi wannan dan siyasa ya tallafa maka in ka gano akwai mafita akwai wani abun to kai abun ka kawai wannan shine ni tunani na akan wannan shin akwai wani tsari yanzu ko kuma wasu abubuwa ko shirye-shirye da ku kuke ganin cewar kuna nema ko kuke bibiya a gurin gwamnati tun daga matakin jiha har zuwa ta ƙasa ganin irin yadda ake fito da sabbin tsarika mm. na ganin cewa ana duban kungiyoyi ko kuma bangarori ko hukumomi da za a tallafa waɗanda suka tare da samar da aikin yi da matasa mm. ku akwai wata abubuwa ne tsakanin ku da waɗannan gwamnatoci da kuke bibiya ko kuma ke buƙatar ainihin wato akwai mm. akwai mm. babban abu na farko wato shine damuwar su iyayen gidanmu wanda suke masu shirya fina-finan producers da executive producers wanda suke da jari a hannu kasuwar ta lalace jari yayi yi ƙasa suna neman yadda za a yi shugaban da suka yi gaci wanda suka tallata su tallafa musu wajen fito da hanyar da jari zai kuma inganta kuma a rika shirya fina-finan da suka fi na da inganci da kuma tsari wannan alkawarin yana tsakanin mu masu shirya fina-finai da kuma waɗanda muke bi muke tallata hajarsu mm. ana nan akwai rubuce-rubuce akwai bibiya illa iyaka kawai su dai shugabannin su cika alkawarin da suka yi na mun tallata su mu ma kuma su yi masana'anta mu wani abu amma akwai wannan shirye-shirye masha Allah ya kake ganin ko kuma wannan sashe kake na ganin cewa canji da ake samu da abubuwa na ci gaba da suke babbakowa a masana'antar ya wani kallo kake wa Kannywood nan da kamar akalla shekara hudu masu zuwa to nan da shekaru kamar hudu masu zuwa wato wanda yake kyamata masana'antar ma ina ganin zai wayo goshi ma ya ga cewa ya kamata ya yi alal misali akwai damammaki da yawa ta shirya fina-finai a duniya ba mata mu kawai ba tana da abubuwa da yawa da take yi mm. kuma kowane irin mutum ne kai kana da abin da za ka iya yi a cikin wannan masana'antar na faɗa ina nufin munan mun ɗauki ɗan wani ɗan ƙanƙanin abu ne kawai eh. wani ɗan yudin ne kawai muka ɗauka muke yi na shirya 'yan fina-finai har ake kiran mai 'yan nanaye ake ta wani tsalle-tsalle da shawararsu mm. amma akwai abubuwa da yawa da mu taɓa su ba ina nufin shirye-shirye irin na addini shirye-shirye irin na yara shirye-shirye irin na tarihi tarihin kuma na ƙasar ku ne na siyasar ku ne na zamantakewar ku ne na auratayyar ku ne duk akwai abin ake kira documentaries to irin irin wani abubuwan suna nan da yawa wanda in mu kwata-kwata mu taɓo su ba akwai wasanni ma irin za iya cewa wanda kuka fara mm. na daɓe wanda za ka ga tangame man guri ne mm. amma tiyata da ake zuwa a wasanni a zahiri mm. mutane su nishadantu su kallata a biya abin nan hmm. yawanci duk yanzu babu irin waɗannan abubuwa ana ganin kamar waɗanda ba an kaje kana kallon wannan kaman kai ba ka da tarbiyya wato wato akwai dalili hmm. akwai su eh. amma sun sauka daga wancan tsari daga tsari na da eh. sai suke yin wani abu daban wato irin wannan guraren na wasannin daɓe da kake gani har yanzu ƙasashen da suka ci gaba a duniya ba su watsar da su ba suna nan sun inganta su sun shirya filin daban an rufe shi amma shi rufaffe ko ana ruwa ko ana zafi ko ana sanyi zaka iya shiga ka je ka nishadantu kullum idan za su gabatar da wata wani wasan kwaikwayo a kan wannan daban sukan talata gurin a rediyo kuma su yi magana su ce yau za mu yi wasa ne a kan wato zamantakewar aure a ƙasar hausa misali mm. to idan ma'aurata suka ji wani kan ɗau matarsa da 'ya'yansa masu je su kalla saboda sun san za su kalli gargajiya ne sun za su kalli abin da ya kamata a yi har sukan mai da abin ma kamar abin wasa da dariya raha a tsakani kenan masha Allah mutum ya ce kin ga yadda ya kamata kenan abu ce ka ga yadda ya kamata ka daga irin wannan abu to alhamdulillah masu kallo kuna kallon tattaunawar da muke da fasihi jarumi Shehu Hassan Kano za mu je hutu kafin nan mu dawo ma mu jira Abubakar Habib Ibrahim a filinsa na fitattu goma daga kundin Kanewa masu kallo barkamu da dawowa inda muke jimirin abubakar habib ibrahim a yayin da muke tattauna da babban bakonmu a wannan mako shugaba shehu hassan kano tindirgi to akwai buƙatar ina ganin wa salam mala abubakar a an shi alhamdulillah ya aiki alhamdulillah muna tare da babban bakonmu a wannan mako mm. uba shehu hassan kano wanda ya samu dama halarce mu muna mai maraba da shigowa kan eh alhamdulillah ya samu dama ya halarce mu kuma mun tattauna abubuwa da suka fara harka fina-finai tun daga wancan lokaci to bismillah abubakar to masha Allah ah, masu kallo assalamu alaikum barkamu da shigowa cikin wannan zaure na mu na fitattu goma na kundin kani sunana abubakar habib ibrahim kamar yadda muka saba ba tare da bata lokaci ba shirin da muka karba kuncin sai zo mana a na goma fitaccen shiri ne kayatacce wanda ya zo daga wani fitaccen kamfani wanda ake kira da Blue Sound Multimedia kamfanin Blue Sound Multimedia ya zo ne da wani shahararren shirin sa wanda yake kira da barazana shirin da yake kunshi da su mun jarumai irin su Alinhu TY Shaba da dai sauransu wanda suka fito suka kewa a cikin wani ta shirin hakika ba za mu zira ido muna kallon 'yan ta'adda kamar masu garkuwa da mutane 'yan fashi da makami da makamantansu suna abin da suka ga dama a cikin wannan jihar tamu mai albarka ba dole ne mu ɗau mataki. daga labarin barazana wanda ya dace nasara zo mana ana goma muna ɗauki wani ƙataccen shiri shi ma har ila yau wanda ya zo mana ana takwas a cikin jerin fitattun shirye shirye na wani mako wanda labarin ba kowanne ba ne illa na wara wanda ya zo da kamfanin dawayya movies <laughs> Ah! <laughs> ashe za ka iya haɗa baki da matarka ku yaudare ni muna murna za mu ƙaru ashe rabuwa za mu Allah yarinyar nan ya ce Allah ka bar min ita madama ba abin da nake bukata illa addu'arki wannan wace irin cuta ce da yanke kauna me raba masoya ba na son tafiyarki ba abin da zai raba ni da ke yaushe na ware za su tsallake wa'annan jarabawa da Allah yake mata daga shirin nawara wanda ya samu fitaccen shiri daga wajen fitaccen jaruman nan wato rukayya umar dawayya muna ɗauki da misalin labari har ila yau da wanda ya dace da sura zauna a bakwai a cikin jerin fitattun shirye shirye na wannan mako wannan labarin ba kowane bane illa muna kisa wanda ya zo da kamfanin second team empire Hey, hey, hey! waye kai sunana bello bello sa'adu labari na mummunan labari ne jani na karfi to shi ke an sai an zo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un waye wannan da adda tsirara me haka lafiya kuwa abokina ka iya shirya mana kisa amma maza ba sa zuwa wajen me ya kawo ka nan wajen saboda ya gano baka da sana'a shi yasa ya nemi sana'a ya baka kuma biliyan kai ko tiriliyan din da ake kira da naira ɗaya ba ta faru. Ban yi zaton akwai mutumin da ba mutuci ba. Ko ciki ɗaya kuka fito da gani. Ka san dalili na? Muna kisa directed by Falalu A Dorayi. Labarin da muka rubakunci sai zo mana ana shirshi ma labari ne da ya zo kamfanin Sadiq Mobiton. kamfanin sadiq movie town ya zo don shahararren shirin sa ne fitacce wanda ya daɗe na kai kawo shi ma cikin wani sanata ta mutakan dangane da irin tasirin rubutun da ya samu a wajen marubucin labarin sannan kuma shirin bai tsaya nan ba domin ya samu karin ta goma shine da wajen fitattun jaruman da suka fito suka kewa a cikin sa wanda ake kira da bakar gaba fitattun jaruman da suka fito suka kewa a cikin wani labarin na bakar gaba ya hadar da alasan kwalle shamsu dan iya rabi'u kadawa kai da dai sauran su da suka fito suka kewa a cikin wani salon labarin wanda ke kira da bakar gaba na eh? wannan irin kuma a ina take wasila ce fa yarinya da kwanaki auren ta ya mutu ta kwanan nan ta gama idda ina jin yau kwanan ta tara da gama idda shashashen miji ta samu ba abinci ba ya rike ta yarinya kamar wannan ni abin da kake burge ni oh. duk kashi kan musulunci sun bayyana kaina amma kai shi kashi kan munafunci duk sun bayyana a wurin ka bali <laughs> abu kowa sanin haka duk garin nan babu wanda bai san mahaukaci ba so bakwai yana yi wa matarsa gargadi na dan auren na ci wallahi <laughs> munafikin banza munafikin ƙarya kike daga na saki baraka a namijin farko da zai fara zuwa ya kai mata yi sai kai a'a yo an da akwai abinci in bai wasa ba ni ne ko ajalansa don me ka je ka gaya lawan duka ce ni na sa aka auri matarsa ba kamar baka san hali ba to ai sanin halin shi yasa na ce wannan magana wai me yasa kai baka da hankali da shirin bakar gaba za mu ta hutun takaitaccen lokaci sannan mu dawo mu daura muku akan shirin na mu shakata mu gangara shirin na biyar har izuwa na daya kamar yadda muka saba a cikin wannan kataccen shirin namu na fitattu goma kundin kani barkamu da dawowa yadda muka jika makoshin sannan kuma za mu gangara shirin na mu shakata na san na dawo da jinin jikina da ni da masu daukan mun sauti da masu daukan mun hoto da duk wani mai ruwa da tsakiya cikin wani katacce shirin namu na fitattu gwamna kundin kan inda mu koma gefe mu dan jijjige jikin mu kadan mu dan taka mu dan rausaya tare da ku yan kallo shiga taro na 'yan mata wakar da ta ce kenan a cikin wannan sati ba ta rabata lokacin makalacin kallon wannan shiri ba duba ga yanayi na lokaci kamar yadda na saba faɗa shirin da muka kwanci sai zo mana anabiyar shi ma labari ne da ya samu kyakkyawar rubutu da wajen fitaccen marubucin labari wato Jamilu Nafsin sannan kuma fitaccen mashirin shirin fina-finai wato Jamilu ya kasa ya samu damar ba da umarnin shirin ko kuma ce samu damar shirya shirin Hassan Giggs ko kuma ce da Hafiz Bello shi ne samu damar ba da umarnin wannan shirin har ila yau dai shirin bai tsaya nan ba ya zo ne da kamfanin nan wanda ake kira da al-mubarak international kamfanin al-mubarak international ya zo da ne da wani salon labarin sau da ya samu wani shi daga wajen waɗannan fitattun mutanen da na lissafta muku su wanda ake kira da daren farko ni mace ce mai zafin kishi musamman bangaren abin da nake so don't tell me this me kike so ki ce min akan abin da kika aikata ban tabbatar da cewa ina son ki ba sai yanzu da naji wannan kalmar ta fito daga bakinki ka san ina da masoyi jiya ka da gidan nan sha biyu yanzu kuma ka ƙara cewa wani wai fita za ka yi ko ka manta cewa ni amarya ce ba zan taɓa yarda da kai da mace ba faɗuwa ce ta zo daidai da zama daga labarin daren farko muna ɗauki don salon labari wanda ya dace nasara zo muna a na hudu labarin da ya samu kyakkyawar shiri da guje fitaccen mashirin shirin fidafidan nan wato alhaji shishi algun zak ya samu damar ba da umarnin shirin idan yan kallo basu manta ba shirin ya zo da kamfanin js inuwa international kamfanin js inuwa international yana dauke ne don salon labarin nasu wanda yake kira da jidda shirin da yake nuni da irin fa'idar tarbiyya da akan ba wa 'ya'ya mata da maza a cikin wannan zamani da muke ciki wanda ya kamata iyaye su dinga duba na tsanaki akan irin abubuwan da 'ya'yan suke aikatawa da kuma irin mutanen da suke ma'amala da su ba tare da ɓata lokacin makalacin kallon wannan shiri ba jaruman da suka suka nuna wa 'yan kallo irin abubuwan da yake faruwa a cikin wannan zamani ya haɗar da maryam danko hassana muhammad ga fitaccen jarumi har ila yau dai abba el mustapha aminu sharif hadiza muhammad da dai sauransu duk su fito suke a cikin wani salon labarin wanda ake kira da jidda me ya kawo ki gidanmu cikin wannan dare haba salma na ga kin wani ganni kin tsorata Salma! <laughs> kin san cewa Salma tana ta'ammali da miyagun kwayoyi? Kana nufin kwayoyin ta sha ta bugu ta kashe kanta? bincike ne kadai zai iya tabbatar da haka are you insane kina da hankali kuwa daga labarin jidda wanda ya zo kamfanin JSE wa muna dauke don shaharar shiri fitacce shi ma wanda ya yi dace nasara zo mana a na uku a cikin jerin fitattun shirye-shirye mu wannan mako wannan labarin ba kowanne bane illa burin su wanda ya zo kamfanin Air Shehu Product Allah ya sa dai baki fito da shirin koma gida ba kin fito ke idan haka kake so ka ɗauka an gama da halamun kamar ba za ki wahala yau da ruwa ba me kake nufi saboda na ga kin yi saurin haddace kalamai um, lambar waiki abin da ya fi haka ma zan miki kodar ba magana wannan wani irin kuskure ne anan ta a bar maganar nan kawai tun da wannan yanzu saboda kadan dangare ne zo gurin ba zan yi magana ba kan jigo kwanta yaro kwanta kwanta dikan alhaji musa dan gidan hamza labarin da muka karba kunci sai zo mana anabi labari ne daidai yana kai kyawu a cikin wani masana'anta ta matakanif sannan kuma ya zo ne daga wani shahararren kamfani wanda ake kira da uk entertainment idan yan kallo basu banta ba kamfanin uk entertainment kamfani ne daidai na yi mana ɗawainiya a cikin wannan masana'anta ta mutkadut da irin salon labaransa daban-daban a cikin wannan masana'anta ta mutkadut sannan kuma a cikin wannan sati kamfanin ya dirar mikiya ne da wani salon labarinsa sabo filo wanda yake kira da gidan kashe au wanda yake kunshi da su ɗimbin jarumai irinsu alinuhu maryam yahaya ga fitaccen jarumi garzalimi ko ba a bar shi a baya ba tare da haɗin gwiwa su ɗimbin jarumin wanda ya kamata 'yan kallo su bibiyo na ƙataccen shirin su gane irin ɗimbin jarumin da aka fito da su a cikin wani shaharin shirin gidan kashe au shiri ne da samu ƙataccen shiri da gwajabtaccen mashirin shirin fafinai finai wato umar uk sannan kuma ƙwarar mai ba da umarni har ila yau dai yasin awwal shi ne samu damar ba da umarnin wannan shaharar shirin na gidan kashe au gidan kashe au shiri ne da dace nasara zama na arabi a cikin jihar fitattun shirin wannan mako. Mabudi Machal. labarin da ya dace da sura zumura a naɗa shi ma labari ne da kamfanin ramlet production kamfanin ramlet production ya zo da wani salon labarin sa da ke kira da kawaye shirin da yake kunshe da wasu ɗimbin jarumai irin su sani danja hafsat idris ga aisha humaira tare da haɗin gwiwar alinu da wasu ɗimbin jarumai da sun fito sun kewa a cikin wannan labarin nasu wanda ke kira da kawaye shirin da ke nuna da irin tasiri ko kuma illar cin amana da yake faruwa tsakanin aminai a cikin wannan zamani.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 Allah isa tsakanina da ke zan yi wa Allah ya isa Abuja ke da saurayi ya kama miki hotel maza Allah ki cikin daga ɗakin nan ki hanyar airport ce ce na da ƙawaye da shirin ƙawaye muka kawo ƙarshen wannan shiri na manufar goma na kundin canyon. aminu sharif kaga kawaye na wajen hafsat idris masoya sun zuba mashi ɗumbin ƙuri'a ya zo ana ana guda na guda maganar ma da kusan ma muka yi kenan kaga eh. jarumai suka yi tsalle sun yi tsalle shugaba kaga irin gashi ta ko nan naku sun sashi sun <laughs> shirya fina-finai mm. kuma har ya samu ƙuri'a mai ɗumbin yawa daga gurin yan kallo gaskiya ne gashi ba abin da za a ce sai dai san barka mm, mm. amma wai ana zargin ko kuma ana ta hasashen ko korafin cewar akwai manya-manyan mutane waɗanda suka daɗe a harkar mm. su ba sa samun wani abu mm. amma sai ka ga yaro ko yarinya daga sun zo sun samu 'yan kuɗaɗe masu nauyi da motoci wasu ma har da gidaje mm. su ta abin nan wai ya abin yake tunda ko ka jiya ko ka ga yau menene sirrin to a farkon mu na yi maka bayanin wato irin lokutan da can baya aka rika yin wasu fina-finai waɗanda ake da shawar a ganka ake da shawar a baka aron waje ake da shawar a baka kudi mm. ake da shawar a baka kayan sawa ma in ta kama to a wancan lokacin ba kasuwanci ake yi ba ana yin harkar ne kawai kusan an fara ta ne da nishadi an fara harkar ne wato da da, da, da kawai kana wata sana'a mm. ka bari yamma ta yi ko asabar ko lahadi ka ce ka dan bulla dan yi abin da za a yi raha a yi wasa a a nishadi amma wannan zamani mm. da ya zo da wannan abubuwan da ka gari ake ta yi din yaran su sai suka samu kansu a zamanin kasuwanci abin sai ya zama business sai ya zama ashe za ka iya ɗebo maƙudan kuɗinka ka zo ka zuba ka yi abin da za ka yi na harkar fim ɗin sallunku su zama abin da suka zama har a waye gari a rika samun wani hawa manyan motoci hawa wane ne hawa waye shiga wani babban gida ko wani abu wa'ancan shugabanni na farko ba su zuba kuɗi mai kauri sun yi abin a matsayin kasuwanci ba an yi shi ne kawai a matsayin cewa kurin bari mu dan wayo da mutane kai bari mu dan yi wani abu wanda zai dan kayatar da mutane da ba su nishadi ke da iya nan aka tsaya amma su yaran sai aka haife su da wayansu kamar yadda ake cewa zaka iya haifar yaro yanzu sai ya taso da wayo wani abin ya gaya maka mm. sai ka dauka gaya maka wala ba gaya maka ba gaskiya ne lokacin ne zamanin ne digital aka shiga gaskiya ne an shiga digital <laughs> to saboda haka su wayannan jikoki namu da yaran namu sai suka samu kansu a lokacin kasuwanci to alhamdulillah da yawan su kuma sun zo da kuɗi dama a hannu to Allah ya wa dukiya albarka amin da nabi rahmat muna godiya to madalla masu kallo anan muka kawo karshen shirin babban godiya ga babban bakon mu shugaba Shewa Sankano Uba Jigo kuma fitaccen jarumi a wannan masana'anta bangaren talabijin da kuma radiyo muna kuma ba ku damar cewa za ku iya tuntubar wannan shiri ta kafofin mu ko kai tsaye a handil dinmu a instagram ko a twitter shehu hassan kano ko aminu sharif ko kuma abubakar habib ibrahim kai za ma ku iya zuwa na sahawa ibrahim yunusa da kuma nabila nasir garba a madadin waɗanda suka taimaka nake cewa mu haɗu a mako na gaba insha allahu ma'asala bismillah